Bismillahi rahim, Nuriya, kashi na goma. Cikin kakkausan murya ya riƙe haɓarta gam, ya kuma ɗan zaro mata ido ya ce, Taɓuwar lafiyar ƙanwata, daidai da ɗaukewar numfashinki ne. Na kaiwa karnuka daji ya cinye namanki, da kawo ƙasusuwanki na daka su da hannuna. Na ninka albashinki ninki uku don ki kular min da ƙanwata. wato na cire ki a aikin hajiya daga yau za ki kula da bebi idan kika kuskura na miki alƙawarin ƙarar da danginki gaba ɗaya kafin na zagayo kanki sai na tabbatar da baki bar tarihi a gindin duniya ba yana gama faɗar haka ya cika ta ya miƙe inda ya bi ɗan ruwan da ke gangarowa daga ƙasan wandonta ya ɗan yi ƙwafa ya fice a ɗakin inda ta juya ta tsirawa murja ido wacce take murmushi tana ƙoƙarin komawa ta yi kwanciyarta Wani irin kuka Nuriya ta fashe da shi inda ta ɗora hannu a kai tana ɗan jujjuyawa. Murja ta turo ta nufo ta tana ɗan tambayar ta lafiya me ke damunta? Sannan ta suka hasko mata fitsarin da ya yi gudu a saman tiles ɗin ɗakin. Murja ta zaro ido ta ce la fitsari kika yi? Nuriya ta ce tsoron shi nake ji. Murja ta ce ki daina tsoron yaya saboda yana da sauƙin kai a wani lokaci. Wani lokaci ne in aka taɓo shi yake yin kaman ba shi da sauƙin kai. Kin ji ƙawata? Za ki iya zama ƙawata? Ta ce, e, amma zan iya kiran ki hajiya. Murja ta ce, e ba damuwa, ki kira ni da hajiya. Yana fita daga falon ya ɗan ɗaga ƙafa ya isa ɓangarensa. Yana shiga ya nufi ɗakin da yake tarewarsa da Isabel. Hango ta yi kamar yadda ya yi tunani. Ta yi ɗaya-ɗaya saman bed ɗin nan ta saka waƙa sabin waƙar take yi tana rawar wakai. A hankali ya kashe fitilar ɗakin sannan ya ƙarasa gare ta har jikinsa na kyarma. Murja ƙarama ta kusan minti talatin zaune don gate ɗin ƙofar ɗakin sun tabbatar mata cewa yana ciki. Hakan ya sa ta zauna tana jiransa ya fito ta lallaɓa shi don ya bar su su tafi gidan su ƙawarta. Ƙarar buɗe ɗakin hutunsa ta ji, hakan ya sa ta ɗan ɗago da kanta sai dai ganin da ta yi sai ta yi ɗan sai ta ji daman ba ta zo ba saurin sadda kanta ta yi ƙasa daidai lokacin da suka yi ido huɗu da big bro ɗinta sun fito da yarinyar da shi da bakinsa ya ce mata ƙawarsa ce ta ɗan sha ƙaramin wandonta da 'yan rigarta ganin murja bai hana isabel ci gaba da ɗan narkewa ba kan giwa ba in inda shi kuma ya shiga wata irin kunyar ƙanwar tasa da da na sani suka lullube shi bai taɓa yin tir da wannan rayuwar ba sai a yau ƙanwarsa ta kama shi a haka duk da yana iya yi mata na 'yan duniya don kuwa bata kama shi turmi da taɓarya ba amma wannan ba ma zai yiwu ba ya yi mata ƙarya ta biyu a hankali ya ce Isabel ki gane masu tsabta ke shigar jet ɗina su Abana da su Hajiya don haka ki je kawai ki cire tiket mi waya Isabel ta ɗan lumshe idanuwanta ta ce, "Please Harold, karka ji karka yi min irin yadda ka saba, I beg you, idan na kira ka ka ɗaga." Ɗan ɗaga mata kai kawai yayi yana ƙoƙarin ƙarasawa kusa da murja. A hankali ya zauna yana ɗan tsayar da idanuwansa ƙyam a fuskarta. Idanuwanta ta ɗago wainda hawaye suka gama wankewa, ta saka su ƙyam a cikin yayan nata wanda ta fi so duk duniya. Wani irin ƙarfi ne ya zo mata inda ta kalle shi ido cikin ido ta ce, Yau da ni ce a cikin irin wannan rayuwar, Isabel shin za ka yi, shin ya za ka yi yaya? Ina nufin idan ni ce nake bin maza. Bata kai ƙarshen aya ba ya ɗauke ta da mari. Gigitaccen marin da ya ɗauke jinta da ganinta na wucen gadi, wanda nan da nan ya fito reras a fuskanta, wanda ya wanda ya kwance mata naɗin fuska Cikin ɓacin rai ya nuna ta da yatsa ya ce, Ashe ba ki da hankali? Sa'an kina ni da za ki kalli cikin kwayar idanuwa na ki kawo min maganar banza? Shin kin ji mai bakin ki yake furtawa bebi? Duk ɗan iskan da ya taɓa yatsan hannunki wallahi wallahi sai na harbe shi. Shin soyayya da nake nuna miki ne yayi yawa har kike ƙoƙarin sangarce min ki raina ni? Kin manta wane ne ni? Murja da gaba ɗaya jikinta ke kyarma wani irin tsoronsa da bata taɓa ji ba a yau ya ɗosan mata sannan a yau ta yarda da maganar mutane da ke cewa idan ransa ya ɓaci baya ji baya gani amma ina abin da ya yi shi shi ya yi ta mahaifanta mahaifa guda ɗaya suka kwanta ta san duk abin da zai yi ba zai kashe ta ba sai dai ta daku da ƙyar ta ƙara ɗago da idanuwanta da suka yi mata nauyi ta kuma zuba masa su ta ce Ni ban isa na raina yayana Abbana ba. Duk irin soyayyar da ka nuna min bata kai wajen da zan raina wanda ya raine ni ba. Sai dai kuma ni nan ko da yayana zai zai numfashi na da bindiga sai na tsaya tsayin daka na yi magana a irin abin da na san zai cutar da shi. Yayana shi ne example ɗin rayuwana, kar ka manta, aya ce, duk abin da ka yi wa ‘yar wani ko za a yi wa taka. Tabbas yaya kai ma bawa ne, ka fi kowa, ba fi kowa a wajen wanda ya karɓi mamanmu wato mai duka. Sannan duk duniya, duk dukiyarmu da isarmu, kyanmu, tsoronmu, aya sai ta kasance a kanmu. Duk da yanzu baka haihu ba yayana amma kana da ni, wacce ka killace kake karewa. Idanuwa ya zuba wa ƙanwatasa. wanda yake cike da matuƙar mamakinta. Sai yau ya sai yau ya yarda tabbas ta girma. Ashe girman nata har ya kai nan? A hankali ya ce, ke da ita ba ɗaya ba ne ba, ita ba musulma ba ce ba, ita ta banzatar da kanta, dalilin kuɗi ba wanda ba za ta kula ba. Murja ta ce, idan ita ba musulma ba ce ba, ai kai musulmi ne. sannan a addininmu an yi hani da ka mayar da matar da ba taka ba ta zamto tamkar taka sannan yaya Allah bai ce ka ko wacce ta banzatar da kanta ba ko wacce take killace a gida ba shi dai ya yi hani da hakan ne sannan ya faɗa za a yi maka me zai hana ka aure ta idan har ita kake ra'ayi zuwa wannan lokacin ya gama ficewa a natsuwarsa hakan yasa ya nuna wa murja ƙarama hanyar ciki sannan ya nuna mata waje ya ce, ya isa ka, kina iya shiga ko ki tafi, kaina ba zai ci gaba da ɗauka ba. A hankali ta ɗan gaɗa kanta ta juya ta tafi, inda ya koma Rajab ya faɗa saman kujera yana furta, ya Allah ka yafe min, ka shirye ni, ka nisanta ni da zina. Tana fita da ƙyar ta ƙarasa ɗakinsu ita da Nuriya. ta faɗa saman bed ɗin ta fashe da wani irin kuka mai tsuma zuciya. Tana cikin wannan hali Nuriya ta shigo ɗauke da tea. idanuwanta suka zaro ta ajiye flax ɗin ta nufi bed ɗin da gudu tana faɗin ya Allah me yake faruwa haka bai yarda ba ko to idan bai yarda ba kuma sai a yi kuka irin haka hajiya don Allah ki yi haƙuri Murja ta ɗago kanta ta ɗora shi a saman cinyar Nuriya tana ajiyar zuciya idanuwan Nuriya suka sake suka sauka akan fuskar Murja ta zaro idanuwa jikinta na kirma ta fashe da kukan ita ma sannan ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke wasa wacce ake kirarin irin san da yake miki ya miki haka ina da ni banza na san duk ranar da na kauce kawai kashe ni zai yi duk irin halin da murja ke ciki sai ya ta ji kamar ta yi dariya ganin irin yadda nuriya ta tsure kamar ita aka daka ta limshe idanuwanta tana sakin ajiyar zuciya sannan tana sauraron kukan nuriya har bacci ya awon gaba da ita Ita ma Nuriya a nan ta ɓingire ta yi baccin tana ta ajiyar zuciya. Wasa a saya kwana na hudu kan giwa bai ga autarsa ba. Hakan na matuƙar damunsa sai dai ya ganta ta kwamfuta sa. Kwata-kwata ta daina nemansa bare ma ta gan shi. Sannan marin da ya mata har ta ce wasu hajiya ai bigewa ta yi amma hajiya Hassana ta tsare ta sai ta faɗa mata dalilin don kuwa ba ta yarda cewa bigewa ta yi ba sosai ta ji babu daɗi a ranta sannan ta gargaɗi 'yar tata da su duƙufa da addu'a Allah ya yi masa don kuwa duk yadda kake so da shiriwa sai ka haɗa da roƙon Allah ya yarje maka. ‘Yar Asabar tun ƙarfe takwas na farka yana ya farka yana dakon son ganin ƙanwar tasa idanuwansa ya sauke kan Dijamila da ta kwana a ɓangare a ɓangarensa sai bacci take ko wanka ba ta yi ba balle sallah. ya ɗan girgiza kai ya shiga ɗan bubbuga kafaɗarta haɗe da kiran sunanta wutsil ta binjigo ta miƙe tana kallon sa ta ce lafiya duk a firgice take don kuwa tashin ƙarfe takwas ba nata ba ne ya ɗan kawar da kansa don ga 'yarsa leɓar bacci a gefen bakinta ki je ki tsaftace jikinki ki sallah ta ɗan juya ta ce oh to tana shiga bayan ya yaye blanket ɗin gadon ya ɗauko suturarsa Shadda kalar ash mai duhu, ta sha sunfil ɗinki an yi riga iya gwiwa da wando. Haka ya zura ya ɗauki turare ya yi wa kansa wankansa sannan ya juya ya fice. Bai zame ko'ina ba sai kofar ɗakin Nuriya. Yana isa ya ɗan dakata yana tunanin yanzu haka suna barci kar a je a tashe su. Har ya juya kawai ya jiyo ya murɗa abin buɗewar sai ganin su ya yi sun bayyana. Nuriya a zaune ƙasa, Murja a sama da kum suna ‘yar kokowa, ala tilas sai ta yi wata kitso, ita kuwa tana ihun zafi ba ta so. Shirin da ta ji Murja ta yi ne ya saka ta ɗago da kanta don wani fitinannen ƙanshi ya kai wa hancin ta ziyara. Ƙamshin mutumin da take take jimawa a sujada tana roƙon Allah ya saba Allah ya saba kiwonsu. Gabanta ya mugun faɗi inda ta miƙe tana kyarma ta ce, kan giwa ne?’ Kan giwa ya ɗan kalle ta ya yi saurin kawar da kansa domin 'yar doguwar riga ce wacce da ƙyar ta ɗan fice gwiwarta domin suna gama sallah suka yi wanka kuwa sai suka shiga kitso. Sosai rigar ta yi mata kyau sannan har ɗan ɗagewa ta ƙara yi daga baya dalilin mazaunanta da suke ɗan tudu da faɗi. Ganin yanayinta ya sa Murja wurga mata babban hijabi don a zaman da take yi da Murja da ƙyar ta saba da ita kanta macen ma bale a gaban namiji. Karɓa ta ta saka ta ɗan zauna tana ƙifta ido. Sai a sannan kan giwa ya ɗauke ya sauke ajiyar zuciya. Ya nufi ƙanwarsa ga dangadan wacce ta ɗan haɗa rai tana kallon ƙasa. Yana isa ya ɗan zauna a gefen ta. A hankali ya kamo hannunta yana ɗan murzawa ya ce, Fushi kike yi da yayanki? Murja ta ɗan girgiza kai ba ta yi magana ba. Sannan ita kanta sai ta ji tana tsoronsa ta kasa sakewa da shi. Gudun kar ya sake mata wani marin. Juyo da fuskar ta yi inda hankali ya ɗan taɓa wajen da ya mare ta. Abinka da farin mutum bai baje ba gaba ɗaya ya ɗan yi duhu kaɗan. A hankali ya furta I'm sorry dear. Na yi laifi, na wuta autata, ba zan kuma ba. Murja ta ɗago idanuwanta da suka cika da hawaye tana buɗe baki kawai sai ta ɓarke da kuka tun da ƙarfinta. Sai da ya bar ta ta yi ta huce har tana sauke ajiyar zuciya inda ya kafa Nuriya da kallo. wadda shi kansa bai san ya yi hakan ba. Can ya ce yanzu dai ai na baki haƙuri ko? Me kike yi? Ma kike na yi miki da zai huce? Me kike so na miki da za ki huce? Boja ta tsagaita da kukan ta ce ka daina abin da na tunantar da ka kana yi a gidanka yayana. Ka aure ta idan ba za ka iya rabuwa da ita ba. Bai san lokacin da bakinsa ya ce ba zan iya auren ta ba don ina buƙatar macen da za ta bai wa ‘ya'yana tarbiyya sannan ina son kasancewa da ita dai ita kawai take iya ɗaukar mata na ba sa iya rausar da ni a tare suka ɗago ido suna zuba masa wanda ya ankarar da shi da wa'inda yake magana ba shiri ya miƙe tsaye a hankali ya ce oh shit baby ki bar maganar nan please Boja ta ɗan murza idanuwanta ta ce I'm sorry yayana ba zan iya barin maganar nan ba fa I'm 20 years old shekaruna sun kai masu aro ku yi haƙuri kiran sallah ne ya shigo shi ya sanya murja ta ɗan marza idanuwanta ta ce i'm sorry yayana ba zan iya barin maganar nan ba fa i'm 20 years old Shekaru na sun isa su yi magana akan lamarin yayana ta ɗan yi jim ta ce to ka ƙara aure ka nemi wata matar ka ƙara kan giwa ya limshe idanuwansa ya ce na ƙara zuwa wajen mace ko 'yar gidan waye da zummar na zo neman aurenta Na yi na farko na yi na biyu, ban ƙaru da hakan ba. Zan duba ko a wajen aikinmu ne na samu daidai da ni domin na ƙare da auren yarinya ta kawo min raini. Duba da Radiya shekara biyu na bata, Dijamila kuma har huɗu. Kin ga kawai zan ga sa'ata na aura, maybe ita za ta iya da ni. Murza ta ɗan yi murmushi ta ce Allah ya dafa mana yayana. Ya ɗago da kansa ya kalli Nuriya still bata daina kallon su da mamaki ba. Ya ce ke kallon fa kin wani tsare ni da ido. Da sauri ta sadda kanta ƙasa, tana ƙifta ido a ranta tana cewa wani abin sai 'yan boko. To in ba boko ba, ta ratsa ka, ta yaya za ka yi irin maganar nan da yayanka tab? Murmushin muryar shi ta katse ta lokacin da ya ce ki tashi mu tafi da kai ki gurin ƙawar taki. Muja ta yi ɗan tsalle ta ce ye. Nuriya tashi maza mu shirya mu tafi. Kan giwa ya yi kwafa ya ce, minti ashirin na baki bebi bara na gaisa da tsofaffin nan. Yana fita cikin gudu-gudu sauri-sauri suka shiga kimtsawa inda Murja ta dage sai da ta shafawa ba Nuriya powder ta saka mata jambaki kalar baby pink. Ta taje mata gira, nan ta ki amincewa ta zana mata. Gashin idonta ta saka mata maskara don kuwa abin hodari ya sa ya yi fari Sosai ta yi kyau, na ban mamaki daidai ta saka a baya da Murja ta ciro a yau, baƙa ce har ƙasa, wacce ita ma tana saka ta kawai sai ta bi lafiyar mazaunanta, ta yi silif a jikinta. Murja ta ƙare wata kallo ta ce, Nuriya, ba daga kayan ba ne yake saka jikin yin kyau haka, yanayin halittarki ce, Allah ya tsara miki abinki, ya yi miki kyautar kayanki. Allah ya baki mijin da zai Allah ya baki mijin da zai kula da ke ya ɗaukaka wannan halittar Nuriya ta ɗanyi murmushi a ranta ta amsa da amin ya Allah suka fito bayan sun saka takalmin iri da bayan sun saka takalma ita murja mai tsayi ita kuma mai ɗan tsayi kowace sai baza ƙamshi take suna shiga falon hajiya hassana ta ɗan dakata murzawa hajiya murja ƙafafuwanta da take da tana yi tana ɗan kallon nuriya Haka kawai yarinyar sai ta dinga irin tafiyar 'yar uwarta, ko dan ita ma tana da mazaunai ne kamar na 'yar uwarta. Ɗan saki ajiyar zuciya ta yi lokacin da suka gaishe da jama'ar falon. Hajiya Hassana ta ɗan nisa ta ce, Baby na ga abincin ku fa, ku tafi ku ci. Murja ta ce, Mommy na ba jin yunwa ni dai. Shin ina Big Bro ne ya ce shi zai kai mu gidan su friend mu yi mata barka. Hajiya Murja ta ce, Lale 'yar gata, da ni ce na isa ma. kuma ya yarda da ya yarda har da ‘yata. Murja ta ce sosai. Suka nufi ƙofa don da shi. Suna isa suka tarar da mazan ma'aikatan duk sun tsaitsaya kowanne a natse har da Mubarak. To masu sauraron ina ga duka anan zamu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke ci gaba wannan labarin. Ni ya Hanifa nake cewa mu lafiya. Bismillah.